كلا سوف تعلمون bai kamata yin alfahari da su ya shagaltar da ku daga barin da'ar Allah ba, amma da sannu za ku san makomar wannan shagaltar da kuka yi.